Rashin zartar da dokar Allah subhanahu ta'ala a ban ƙasa shi ne yake haifar da yawaitar zub da jina ne da kuma ayyuka na ta'addanci a wannan duniya. Idan ba manta ba, rahotanni da dama sun sha zuwan muku daga kafafen yada labarai daban-daban game da matayen da suke kashe kishiyarsu ko kuma su kashe mijin saboda kawai ya ƙara aure. Wannan jahilci ban san da me ya kama ba, ban san wani irin rashin imani ne ya sami matan Hausawa ba. mace za ta iya sa wuka ta dirtse dan adam ta yanka ko ta kona ko ta abubuwa dai kala-kala na rashin imani suna faruwa yau kuma a ranar 23 ga watan march a wannan shekara ta 2021 haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam an ƙara samun wani aikin ta'addanci a can jihar katsina wata mata ta kashe kishiyarta wannan mata wacce aka yi wa kisan gilla wato amaryar sunanta fatima tana zaune a sabuwar unguwa a garin katsina watanni biyu kacal da yin aurenta wato kishiyarta ta zo ta lakaɗa mata dukan tsiya bayan kuma ta lakaɗa mata duka ta kashe ta bayan ta kashe ta kuma ta cinnawa gawarta wuta tare da taimakon wasu mutane guda biyu kamar yadda rahotanni suka nuna hakan kawo yanzu dai ba a samu wani cikakken rahoto ko wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar katsina ba amma kuma labari ne da ya shahara ko ina sai maganar ake yi musamman a shafuka irin su shafin sada zumunta su instagram da dai gurare da yawa waɗanda ake tattauna abubuwan da suke faruwa yau da kullum haka wasu daga cikin jaridunmu na cikin gida duk sun wallafa wannan labari a abin da ya ba daɗin ji muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya kyauta to duk abubuwan da suke faruwa ba laifin kowa bane sai laifin hukuma waɗanda suke irin waɗannan aika-aika da a ce jiya an girbe kan wata gobe an fille kan waccan ana ta zartar da hukunci akan waɗannan 'yan ta'adda to babu shakka kowace 'yar iska za ta ja bakinta za ta kame kanta daga yin irin waɗannan ayyuka na ta'addanci akan 'yar uwarta duk da yake a hakan ma mutanen suna shan wahala domin suna shan ɗauri a domin duk wacce ta irin wannan aika-aikar za ka samu in an kama ta za ta ɗau lokaci ko da ma a ce daga ƙarshe za su sake tan to amma kuma za ka ga kusan rayuwa ce dai a prison za a kare ta eh domin kada wata shaidaniyar ma ta ji an ce ba a kashewa ta ce to tunda ba kashewa ake ba ni ma bari in yi wa kishiya ta haka to in kika yi ki sani cewa ɗauri ne domin duk matan da suka kakkashe wacce ta kashe kishiya ko ta kashe miji wacce ce kika ji ta fito a yanzu suna can a ɗaure duk da ba a kashe sun ba suna can a prison suna shan duka suna shan azaba kala kala don haka ko da ba a kashe ki ba waccan izaya kaɗai ya ta ishe ki sannan kuma ki sani cewa in ba duniya akwai kiyama iya wannan rayuwar ba ita kadai bace domin kina mutuwa kuma kika je kika tadda Allah ki sani kin yi asarar lahira kin yi asarar duniya da ta lahira wallahi ku kiyayi sharrin yahudawa wannan rashin kashe kashe kun da ake in kun kashe mutum wallahi tallahi makircin yahudi ne dan a cire ku daga addinin musulunci don ku ci gaba da zaton cewa su ne adalai ku rinka zaton cewa addinin musulunci bai yi adalci ba kuma da za ku gane wa'ancan yaudarar ku suke suna rena muku wayo ne a yau wani ya kashe wani ba yahude ko wani babban ɗan ƙasar amurka ko wata ƙasa daga ƙasashen duniya a ƙaddara larabi ne ɗan saudiya ko ɗan iraki ko ɗan ina ne ko kuma ɗan wata ƙasa dai da ba su turawa ba musamman idan musulmi ne shin kuna ganin za a kyale shi ba za a kyale shi ba sai sun zarta mai da hukuncin kisa a kansa kun ga kenan dan ba 'ya'yansu ake tabawa bane shi yasa suke cewa kada a kashe wanda ya kashe rai sai dai a daure shi sannan ke din da kika yi duk ran da Allah ya sa ke ma aka kashe miki wani naki to zaki iya jin irin abin da mutane suke ji domin duniya ba a gama halittar mutum sai ya mutu baki san me zai faru akan ki ba ko a kan wani naki to bahaushe da yayi gaskiya da yace kowa ya kwana lafiya shi ya so muna neman tsarin Allah daga ribatar shedan wa sallallahu baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh